Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, sunana Maryam Shaibu Usman. Wacce kuka sani da Junaidiya a cikin gidan Badamasi. Ina muku albishir cewa jira fa ya zo ƙarshe. Wato wannan shahararren fim da kuka daɗe kuna jira wato hasan da hasan Yau ne fa, yau ne fa za ta fashe da misalin karfe takwas na dare. Ku tare mu a YouTube channel din Official Adam Izo. Kada ba ku manta, karfe takwas ne fa PM na daren nan fa. Sai mu haɗa cikin sakanni da ba su wuce guda uku ba na ji na ma tafkin soyayya irin wanda ban taɓa tsintan kaina a ciki lokaci guda na ji zuciyata tana bugawa kamar za ta faso na ta fito waje na daɗe da sanin cewa idan kana son abu idan ka rufewa yake na yi mamaki yadda ka ce kana son wannan yarinya kamar da kuka sani sunana mira shaibu wacce aka fi sani da tunaidiya so akwai wasu accounts da suke chatting da mutane a facebook da sunana wato na junaidiya to a gaskiya ba ni da wani account wanda na buɗe da sunan junaidiya babu shi su account ina guda ɗaya ne na facebook wanda yake mira shaibu kuma zan sa wannan account ɗin yadda kowa zai san wannan ne asalin account ina in ban da shi ban da wani account a facebook ba ni da shi kuma ni ba na ma hawa a eh, eh, facebook ba na ma chatting ma a facebook saboda ni sai in fi wata da wata ma ni ban hau facebook ba don allah jama'a don allah ku kiyaye saboda ni ba zan tsaya ni ina bin mutum ta diyam ina roƙon shi ba don ya rasu da ku daina yadda da waɗanda suke muku haka